a gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al radiyallahu an da ke birnin Yakuba a jihar Bauchi Najeriya a yau Alhamis ashirin da uku ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1446 wanda yake wannan tabbas ne sabanin gregorian calendar kuma eh, arba'in da 47 ko da 47 eh, na rage shekara ɗaya kenan wannan tabbas ne saɓanin gregorian calendar shi yasa muke ce idan ya inganta amma lissafin hijiriya wannan babu tantama a kai kuma yau ashirin da ukulin nan ba a yi rana sosai ba ko an ji azumi tun da ina na karanta a facebook da yamman nan ala ce an yi ruwa wajen zamfara jihar zamfara a wani bangare haka ma a jihar kano akwai karamar hukuma ne ko garuruwan da aka yi ruwa haka ma bangaren jihar kaduna nan wajen naka sannan garin jos ina jin babban birnin ah, garin jos an ce yau an yi ruwa wanda a yadda aka gwada hoton inda ba na bara ba ne ruwan ya yi yawa kuma kusan da magariban nan mutum zai ji danshi-danshi ba mamaki an yi ruwa a filo ko a kafin madaki Allah sanya albarka saboda haka to tun da na ji kun yi dariya kaga ba za a yi tsammanin lailatul kadir jiya da daddare ba kenan mai yiwa mutane da yawa sun sha wahala azumin yau amma dai mu da muke nan anguwan muna ganin kamar ranar ba ta fito sosai yadda ya kamata ba ina jin da yamma ne ma ta ɗan fito hakan nan saboda haka mai yiwa wani ya je ya soka kansa cikin wahala shi yasa idan aka ce ana tsammanin daren lailatul qadr jiya saboda yau ba a yi rana ba zai ce a'a shi fa ya ji jiki Gabo da ya larme da yawa to Allah ya sa mu dace lissafin ya yi daidai da goma sha biyu ga watan maris meladiya ta annabi isa ne alaihi matsala idan lissafin ya inganta shekara da da ashirin shida ke kenan kuma adiya mun karanta ayoyin da suke ba mu labari dangane da ashabul janna waɗansu yara waɗanda suka gaji babbar gona daga mahaifinsu mutumin kirki amma su suka tasan mayin tsiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada musu aya ya gwada musu darasi kamar yadda aka ba da bayani mahaifinsu ya saba yana kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa ko yadda Allah yake kyautata masa yake ba shi amfanin gona ba tare da wayonsa ko dabaransa ba to shi ma sai ya sake yana ba da dama wa talakawa da miskinai da marasa galihu domin saboda su zo su amfana ko su ma su zo su ci arziki ba tare da ƙididdiga ba ashe ‘ya'yan abin yana ba su haushi ba su jin daɗi da ya bar duniya suka gaji gona sai suka ce to su kuma za su hana kowa babu wanda za su ba shi ko da komai a ciki imala sai sun ga dama saboda wannan yunkuri na rowa da suka yi kun gama ba su aiwatar da ruwan ba gaba daya amma dai ga dukkan alamu sai riga sun yanke hukunci cewa ba za su ɗanɗana ma kowa kowane abu daga cikin wannan gona ba sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya hana su ma duka gabalaya Ya sa aka ce babban darasi ne ga ainihin masu hali duk abin da suka tara su yi ƙoƙari su yi aikin alheri tun kafin lokaci ya ƙure musu tun kun ga magadan nan idan sun gada ba lalle ne sai aikin alheri a madadinku ba kai da ka tara ba kai aikin alheri ba kai ne in ka je lahira Allah zai tambaye ka amma wanda ya gada daga wajenka bai yi aikin alheri ba ya gaban kansa shi fa Allah ba zai tuhume shi ba cewa me yasa da ya gaji dukiyanka bai maka aikin alheri ba Allah ba zai tuhume shi akan wannan ba tunda Allah shi ya riga ya tsara gado kuma ya ce ga magada sannan kuma a ƙarfe ce nasiban mafruda ya sanya doka dole a raba to fa haka za a raba ta ko kana son magadan nan ko ba ka son su ko suna goyon bayanka ko ba ka goyon bayansu ko suna tausaya maka ko ba sa tausaya maka ko ma yaya ne inda har ya tabbata akwai fila ta gado dole a ba su gado saboda haka mutum ma idan ya zo mutuwa ya ce a gina masa masallatai a gina masa islamiyyo a ba da bayan Allah zakka akwai zakkan da bai bayar ba na waɗansu shekaru da Allah a yi masa sadaka to fa ya makara ya riga ya makara mai yasa tuntunin bai yi ba don haka masu hali duk wanda ya san ya mallaki abin da yake da kima wanda ya kamata ya taimaka ma'addinin Allah ya taimaka wa bayin Allah to yayi kokari ƙoƙari tun kafin lokaci ya ƙure masa ko da ya tsufa ma zai zo yana jayayya da 'ya'ya sau nawa ake ba mu labari masu manya-manyan filaye suka yi ta rigima da 'ya'yayensu bayan shekaru sun musu yawa su kuma 'ya'yan suna ainihin cikin gajiyan karfinsu suna kwaɗayin ko suna Allah Allah shi mai wannan ma keken filin mai tsada ya bar duniya domin su gada mutane nawa ne suke da gidaje da yawa waɗanda suka yi yunkurin aikin alheri bayan tsufa ya zo musu ba za su iya aiwatar da wani aiki na kirki ba amma 'ya'yansu suka hana suka zamo katanga saboda me suna Allah Allah su mutu domin su gada mutane nawa ne suka ajiye kudade a bankuna ko a kamfanoni suka ki ba da zakka ba sa sadaka ba sa kyauta sai idan har tsiya ta bayyana sannan su fitar da kuɗi su yi lokacin da shekaru suka zo musu ko suka yi kusan mutuwa suka ce a yi kaza da kaza magada suka ce mugunta ne ba za mu yi ba ba za mu aiwatar da waɗannan wasiyoyi ba me yasa baba ko mama ko hajiya ba ta aiwatar da waɗannan abubuwa ba a lokacin da suke cikin gajiyansu saboda haka suka hana aiwatar da alheri waɗannan labarai suna da yawa la attu wa la sa to ya kamata ya zama mana darasi ba wai lalle wannan ba wannan kan da yake tabbas ne alkur'ani ya riga ya ambata saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu idan ba manta ba mun tsaya a tsakiyar kissan a lokacin da waɗannan bayan Allah suka je gonan suka samu ta ainihin ƙone ko ta lalace gaba ɗaya suka ce sun ɓata hanya da farko kenan amma daga baya suka gane cewa ake gonan ce su ne dai suka samu matsala shi ne suka fara tunani da nazari suka tattauna a tsakaninsu suka saduda suka koma zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mai yake kala ausatuhun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نعم قال أوسطهم sai ainihin mai hankalin cikinsu sai ya ce alama kullakum ya ce tun farko ban faɗa muku ba laula tusabbihun me yasa ba za ku yi tasbihi ma Allah ku girmama shi ku ji tsoron Allah ba wannan gona fa ga da muka yi babu dabaran mu babu karfin mu babu wayon mu abinda baba ya saba mu yi hakuri mu ci gaba da yi amma kuka ke kuka ce a'a sai an yi rowa to tunda kun fi karfin mu ko kun fi karfi na shi yasa na kyale ku amma da man na riga na faɗa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da wannan qala awsatuhum wanda ya fi su hankali shine wanda ya fi su dacewa ko qala awsatuhum wanda ya fi su daraja wasu malaman tafsiri suna fassarawa da cewa qala akbaruhum wanda ya girme su shi ya faɗi haka kun ga wannan ya gwada ashe a gida idan kai ne babban wa to ka zamo babban wa kar ka zamo babban wawa ka zamo babban wa mai hankali ran da duk aka ce babu mahaifinku to kai za ka gaje ainihin kujeransa amma sau da dama lokaci sai ka samu babban wa ka same shi wawa ne babban wa ka same shi shakaka ne ko babban wa ka same shi kyakken ɗan bariki ne ko babban wa ka same shi mashirmaci ne to in bai yi sa'a ba dan autansu idan ya fi hankali sai ya kasance shi yake hukunci a gidan gaba daya alhali Allah tabaraka ta'ala ya riga ya shi haƙƙi tun farko tun da ya zamo shine babban wa ran da aka ce babu uba su kannansa wajibi ne su yi masa biyayya kamar yadda za su yi wa ubansu biyayya to amma in ya kasance ya lalace ya sake hanya to ya za a yi kannan su masa biyayya ba zai yi su masa biyayya ba yasa waɗansu suka fassara da cewa qala awsatuhum bi ma'ana babban wansu shi ya faɗa musu ya ce alam aqul lakum laula tusabbihun shin ban faɗa muku ba cewa ku yi tasbihi ma Allah ku ji tsoron Allah ku fa gode ma Allah kar ku yi niyyan rowa kar ku yi niyyan barna kar ku saba wa baba amma ba ku saurara ba saboda haka na riga na faɗa muku amma tunda kun ƙi kun doge shi yasa na kyale ku saboda haka da suka ji tunatarwan babban wansu ko mai hankalinsu kalu a take a wajen suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalumai yanzu kan mun yadda abinda muka yi kuskure ne niyan da muka yi wato akwai barna a cikinta ba daidai ba ne yadda muka shirya saba wa baba tun da baba abin da yake aikatawa alheri ne amma muka ƙi masa biyayya to lalle yanzu mun yarda cewa mun zalunci kanmu abin da muka yi kuskure ne amma malamai da dama suna cewa sun yi nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani domin saboda idan azaba ta riga ta zo mutum ya nemi gafaran Allah ya nemi tuba Allah fa ba zai saurara masa ba Kamar mutumin da yake sabon Allah ne sai da ya zo mutuwa sai ya ce ya tuba wannan ya karya ɗaya daga cikin ka'idodi na sharuɗan tuba Allah tabaraka wataala ba zai karbi tubansa ba kamata ya yi tun kafin ya hango danja ko tun kafin ya zo kusa da danja ya kamata ya tuba ya gyara aikinsa idan danjan ta zo to sai ta koma ainihin layin wanda yake fari wanda zai amfane shi amma in ya bari dab da dab ba zai taba yiwa ba waɗannan sun riga sun yi niyya sun doge wa gada ala hardin qadirin sun riga sun doge akan rowa shi yasa Allah ta'ala ya ce fata wato fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai Allah ya turo umarninsa da ikonsa aka lalata gonan gaba daya to gan ba wani ikon Allah mai karfi ba yadda za a zo a canza yawa yana da wahala saboda sun riga kaman sun makara amma duk da haka ya amfane su wannan shi yake gwada cewa duk ainihin neman da Allah tabaraka wata'ala ya baka banda takama banda jiji da kai banda alfahari yana daga cikin nasihan da wani bawan Allah ya yi maɗan uwansa mai taurin kai ko ya yi ma wanda ba ya da imani Me ya ce walaula izda kalta jannata ka kulta ma sha Allah la kuwata illa billah mai yasa in ka shiga gonanka ko lambunka ba za ka ce ma sha Allah abinda Allah baraka wa ta'ala ya ga dama tunda wani lokaci ba yawan ruwa shi yake bada amfani ba ba yawan taki shi yake bada amfani ba ba ingancin iri shi yake ba da amfani ba ba kyawun noma shi yake ba da amfani ba ba hudan turakta shi yake ba da amfani ba a'a dace ne na Allah in Allah ya baka shi kenan idan Allah bai baka ba to ba abin da ya isa komai ingancin sai baka saboda haka shi yasa ya ce walaula idza kalta jannataka me yasa yayin da ka shiga gonanka kulta baka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah abinda Allah ya ga dama babu karfi babu dabara babu wayo sai ga Allah subhanahu wataala yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma ainihin sahabbai ala adullukum ala kanzin min kunuzil janna kin bazan gwada muku taska daga cikin tafkokin aljanna ba qalu bala ya rasulullah suka ce muna so ya manzon Allah sai manzo Allah ya ce ku faɗi la haula wala quwwata illa billah ko anan ka tsaya baka karasa da illa billahi aliyil azim ba ba sai ka karasa ba la haula wala quwwata illa billah ka san komai babu karfi babu dabara babu wayo babu kwarewa babu komai illa billah sai ga Allah shi kadai to sai Allah ya kare maka wallahi sannan kuma masha sha Allahun da zaka fada yana daga cikin wato magunguna na masu kambun baka saboda ko kaya ne kasa suna da kyau in ka manta baka ambace Allah ba ko baka yi bismillah ba to wani fa in yaga kayan ya ce kai lalle wannan shadda fa amma fa ta maka kyau to sai ka je shiga gidanka sai wani mumunan kusa sai ya kama rigan inda in an ninka ma ba zai yi kyau ba sai ya yaga maka saboda me saboda baka yi addu'a ba baka kira sunan Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya hada ka da wani cameraman mai kambun baka bai yi addu'a ba <laughs> Allah ya kyauta <laughs> ka san mai kambun baka ba ya sani cewa yana da kambun baka wani ba ya sani wani kuma sau ɗaya sau biyu ya yaba abu yana tare da abokinsa ya ga abokinsa da gila ya ce ka amma wannan gila sai yana da kyau sai ya sake ganin abokin babu gila ya ce ina gilas ɗin ya ce ya ban sani ba na zauna kai sai ya zo da waya eh no waya lafiyayyen nokia eh <clears throat> ya ce wannan fa ya ce ai wannan sabuwar nokia ce fitowar zamani nawa kenan ai dubu kaza ne ya ce ka amma wannan waya tana da kyau shi mai waya bai ce masha Allahu ba shi ma abokin bai ce masha Allahu ba alhali shi kuma yana da matsalan kambun baka yake nan ya je zai shiga gidansa ya dan yi tuntube haka kawai sai nokiya ta fada akan wani murjajjen dutse sai ta tarwatse gaba daya suka sake haduwa yaya yace ai waya ta fadi akan dutse ta fake ta tarwatse wallahi na dade ina tara kuɗi kafin na sai wannan waya yanzu kan ai to sai hannu rabbana yaje ka amma hulan da ka sa din nan sakanta ya saku eh. <laughs> Idan ma aka zo aka sace ta to dama haka ne amma idan ka yi addu'a ka ambaci sunan Allah baka gwada gadara da iko da wayonka ba ko kuma iliminka da ƙarfinka ne baka wannan ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare maka dukkan shari gaba daya ko wani ya gani ya ce ka abu kaza yi kyau to kai abin da ya kamata ka ce masha Allah masha Allah masha Allah to yana fadin abu kai kuma kana kaftarewa kenan amma da so samu ne abin da ya kamata ya ce masha Allah amma wannan hula ta yi kyau wannan hula gaskiya ta burge ne, amma masha Allah to kaga ya faɗa ya faɗi sunan Allah ya faɗi abu da makari kenan to in ba faɗi makari ba kai ka faɗi makarin mana yadda za ka kare abinka shi yasa wannan yace walaula in zakarta ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah yace me yasa ba za ka faɗi wannan ba wasu malamai kuma suna fassara suna fassarawa a karkashin wannan walaula in zakarta jannataka me yasa a lokacin da baka shiga aljannan ka ta duniya ba ina kenan gida haɗaɗɗe ko mai tsada da mota haɗaɗɗiya ko mai tsada motan alfarma da kaya haɗaɗɗu ko lafiyayyu sannan da iyalai ga yara lafiyayyu suna ta tsilla-tsilla yadda suka ga dama saboda sun ci mai kyau sun ƙoshi to idan baka faɗi wannan kalma ba to sai ka samu matsala to shi yasa kaga ko shiga gida ana ambaton Allah ayi addu'a idan za a fita daga gida ana ambaton Allah ayi addu'a idan za ka bude shago ka bude da sunan Allah idan za ka rufe ka rufe da sunan Allah in za ka shiga mota ko jirgi da sunan Allah nan kan ma ai dam da hatsari ne in ma baka ambace Allah ba saboda kana neman albarka to za ka ambaci Allah don ka mutu da imani domin komi yana iya faruwa saboda haka wannan ya karantar da su daman tuntunin shi ya riga ya gane a ambaci Allah tunda shi ne babban wansu kuma ya sauke nauyinsa kuma wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki na babban wa lalle ya ci matsayinsa ya faɗa musu gaskiya to amma a lokacin ba su yi amfani da nasiharsa ba sai da lokaci ya kure ko sai da abin da ya faru ya faru saboda haka kalu suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalumai to sai me ya faru kuma wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatalawun qalu ya waylana inna kunna qawmin asa rabbuna ay To bayan babban wansu ya tunatar da su nasihan da ya musu a can baya, kuma sun tuna sun yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake nuna mana kai ma duk abin da ya samu gare ka ko da a subhanallah ka tsaya to wannan kalma za ta taimake ka saboda haka fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun shine sai sashin su suka fiskanci sashi suna zargin juna sai suka koma su ya su suna cewa wane kai kace kar mu bada talakawa wane kai ka dada karfafa shi wane kai ka ba mu shawarin haka wane wannan na zargin wannan wannan na zargin wannan su ya su a tsakaninsu kamar yadda muka yi bayani dama idan abubuwa suka rikice ba ci nasara ba to sai a dawo ana ganin laifin wani da wani amma idan an ci nasara to fa ba za a ga laifin wani da wani ba wani lokaci hasashe yakan zamo daidai wani lokaci kuma ba daidai ba ne domin saboda za a ga wani ya yunkura ya yi kukan kura ya ba da wata gudumawa to in an yi dace sai a tsallake to idan ba a tsallake ba sai a dawo ana ce masa bai kyauta ba kaza da kaza da kaza saboda haka ba lalle ne abin da aka yi hasashe ya zamo daidai ba yana iya zamowa daidai yana iya zamowa ba daidai ba amma abin da ake magana a cikin dukkan al'amura idan za ka ba da gudumawa ko da ta shawara ce to ka ba da gudumawa mai kyau ko da an je an dawo an zarge ka tunda Allah ya gani yanka ka ba da gudumawa ko shawara mai kyau to fa ba abin da zai cutar da kai amma lalle mutanen nan wato wanda suka mallaki wannan lambu fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun suka fiskanci junansu suna zargin juna qalu a dai karshe suka ce ya wailana suka ce kaitonmu inna kunna tagin lalle mu mun kasance masu ketare iyaka laifi fa yana kanmu tunda dai waɗansu sun ba da shawara kuma waɗansu sun ɗauka wani ya yi nasiha an ki ɗaukawa wanda ya yace a'a ba a saurare shi ba kawai mu zargi kanmu dukanmu ne kawai wannan annoba ta faɗa mana mu ɗauka dukanmu ne muka yi laifi shine qalu ya wailana Ina kunna tsagaye lalle mu mun kasance masu ketare iyaka to amma tunda Allah ya sa sun saduda sun riga sun mika wuya to sai suka faɗi wata magana suka ce asa rabbuna ya yi kusa ubangiji da zai ga sadudanmu da miƙa wuya da tubanmu da nadamanmu da na sanin da muka yi a kan wannan yunkuri na rowa idan ubangiji ya ga wannan ya ga mun tuba an yi na hairan min ha ya canza mana wato gonan da tafi wannan alheri a wata ƙira'a an yubaddilana khairan ha ya canza mana an la zai zamo daga baddala yubaddilu tabdila an na daga abdala yubdilu ibdalan wato akwai dan bambanci sai dai wato fili ne wanda yake badal daga ainihin badala in aka ce badala abdala kunga akwai alhamdu a farko badala akwai tashdidi akwai takrar na harafin tsakiya wanda idan ka ga ziyada a cikin wato harufa na fi'ili ko na suna to akwai ma'anan da yake daukawa suna son Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu amma ba wai suna nufin wannan gonan ita ce za ta koma wata lafiyayya a'a abinda suke nufi Allah ya canza musu da wani abu yanzu mutumin da wata musiba ta same shi ko bala'i a cikin dukiyarsa idan aka je jaje ana ce ya Allah ka canza ya Allah ya canza maka da mafi alheri Allah ya canza masa da mafi alheri saboda haka ba lalle abin da ya rasa ya ainihin sake samu ba a'a ya kasance bala'in nan ko musiba ko gobaran ya zama gobaran titi eh, wanda zai samu abu ninkin ba ninkin da abin da yake tsammani da abin da baya tsammani saboda haka abin da ake nufi da albadal kenan ko kuma at-tabdil kenan to amma kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya ba su mamaki tunda da sun saduda sun roke Allah subhanahu wata'ala amma ba roko da kunya tunda suka ce ata rabbuna sai idan ka zo addu'a ko a daren lailatul qadr ko ba a daren lailatul qadr ba za ka yi addu'a ba za ka ce ma Allah tabaaraka wa ta'ala asa ba sai dai kai ta roƙon Allah ka roƙe ki kawai kai tsaye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ربنا هب لنا من أزواجنا رب اغفر لي kaga babu wani shamaki ya ubangiji ka bamu ya Allah ka bani ya ubangiji ka bani ko ka bamu kai tsaye kawai ba za ka kawo asa a zakani ba amma da yake so suna jin kunya abinda suka yi ba daidai bane to kaga kai ma baka da gaskiya ka ringa kaffa kaffa domin ka gwada ƙanƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kana nan kana matsayacinka sannan kuma ka roƙi Allah kana sannan take Allah ta tabaraka wa ta'ala ya amsa maka kai baka ƙanƙantar da kai ba kai ɗan waye ko ɗan gidan waye ko da me kake gadara Allah fa sai an ƙanƙantar masa da kai yake amsawa tunda dukanmu masu laifi ne idan za mu roƙi Allah dole mu ƙanƙantar da kai dole mu ƙanƙantar masa da kai ka dubi ka gani yadda waɗansu limamai masu yawa ko masu ilimi wanda ake musu shaida misali da takatsantsan da tsoron Allah idan aka zo ana addu'an alkunu ko ana addu'an huluba na ainihin sallan juma'a kaga yadda suke saduda suke addu'a ai abin zai tsoratar da kai ya kamata ka dauki darasi saboda haka idan mutum ya san kansa to ya kankantar da kai ma Allah subhanahu wa ta'ala. amma abin da aka fi so shine in kana normal ɗinka in za ka yi addu'a roki Allah kai tsaye rabbana ko Allahumma ko ya rabbi ya ubangiji kawai ka fali addu'an ka kai tsaye kuma ka yi addu'an wato kamar yadda aka ce wa an tun bil ijaba kun tabbatar cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa muku sannan a zuciyanka in kana laifi ka yi niyyan cewa fa ba za ka sake aikata laifin nan ba ya Allah ina tuba shi yasa waɗansu suke gabatar da tuba da istighfari sannan sai su ɗora da addu'a roƙon Allah subhanahu wataala to waɗannan mutane suka ce asa an yubdilana ko asa rabbuna ya yi kusa Ubangijinmu an yubdilana khairan minha ya canza mana mafi alheri daga wannan gona inna ila rabbina raqibun lalle mu ga ubangiji wato masu kwadayi ne asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raqibun na'am lalle yayi kusa Allah ya canza mana mafi alheri daga wannan gona inna ila rabbina raqibun lalle mu zuwa ga ubangijinmu ne muke kwadayi abinda muka yi niyya ko muka yi yunkuri za mu yi muntu ba eh, Allah ta'ala ya yafe mana sannan kuma ya tausaya mana ya sassauta mana to yi haka cin abin da aka ambata a nan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu ko bai canza ba ya karbi tubansu ko bai karba ba ya karbi roƙonsu ko bai karba ba amma mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu kuma ya karbi roƙonsu tun da suka ga gonan haka suke nan maza-maza suka koma cikin gari saboda tun da sun yi yunkuri za su yi rowa ga abin da suka shirya ba su faɗa ma kowa ba a garin su su ne kawai to kaga tun kafin gari ya waye mutane su fara taruwa har su zo suna musu jaje a gonar har a fallasa niyyansu suka ce gara su koma shine suka koma bayan sun koma suka manta da wajen kowa ya ga dan uwansa sai ya tuna abin da ya faru yana nadama saboda haka bayan waɗansu kwanaki kamar yadda malamai masu tafsiri suka ce sai waɗansu suka zo suna ce musu a'a ku me yasa ba za ku je ku yanke kayan amfanin gonanku ba yana ta zuba yana ta lalacewa ya kamata ku je tunda irin gonan nan ne da ake an ce tsakani da sana'a a wancan lokaci ya kai kusan farsake goma farsake goma kuma kamar misalin a ce a birnin bauchi ne kana da gona a ina a kangere kana da gona a ina a ainihin gaba da yule kana da gona ko can ina ne wajen gadan nan ba da romo ko kana da gona a ina a rijiyar malam ko kana da gona a mararaba ko kana da gona a kusa da alkaleri za ka samu kusan dun manyan birane da suke da manyan mutane suna da manya-manyan gonakai amma ba dab da gari yake ba wanda za a ɗibi jeji guda wanda zai biya wani kuma gada zai yi wani kuma kwace zai yi ana samun masu kwace ya za muka ce duk sarakunan da suka kasance azzalumai ba ma goyon bayansu ba ma goyon bayan shugabanninsu su basu akan kujera duk wanda ya zamo azzalumi a tsige rawaninsa domin ya zamo darasi ma haka ma ma'aikacin gwamnati idan ya wawure kudaden jama'a ya zalunce su shi ma ba ma goyon baya a kwace kudaden mutane a gwada masa darasi domin ya zamo darasi ga waninsa wannan shine adalci saboda haka irin waɗannan manya-manyan gonakan da ake yin su ake kewaye su za san za a samu ko da mara na kun da ake zuwa noma ne ba kullum ne mutum zai je ba sai ka hau abin hawa sai ka shirya. waɗansu gonakan ma za ka samu waɗansu ka musu bukkoki ko wani ɗan ƙaramin gida su zauna a wajen musamman na yanzu amma na da su abin da suke yi sai dai su yi wajen shakatawa ko wajen hutawan ma'aikatansu da yake a wancan lokaci ɓarayi ba su da yawa ba kamar yanzu ba amma yanzu bayan ka sa fence ɗin ma sai ka sa wuta yadda wani in ya taɓa zai shaukin ɗinsa in ba aka ba duk gonan sai an sace maka kayan amfanin kuma irin waɗannan gonakai suna da yawa saboda makka a birnin makka a lokacin makka ba za a samu gona mai faɗi da yawa ba sai dai mutum ya je kusa da ta'ifa ku waiwaya mana baya a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kafiran makka suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka hana shi sake sakat a birnin makka shekara ta goma da annabci manzo Allah ya yunkuri yace bari ya je ta'ifa saboda yana tsammanin mutanen ɗa'ifa za su karɓe shi hannu biyu idan sun karɓa to zai bar makka ya koma ta'ifa ya sanya headquartersa a wajen yadda zai rinka karantar da al'umma har wata rana ma ya zai mamaye makkan gaba ɗaya amma da yake abin da manzo Allah yake hasake ba shi Allah tabaraka wata'ala ya tsara ba amma manzo Allah ya je ta'ifa ya musu wa'azi sun wulakanta shi sun jajjefe shi suka sa 'yan iskan gari suka koro manzon Allah daga cikin garin da shi da yaronsa har sai da suka rako su bayan gari da duwatsu lokacin da suka matsa gaba aka samu waɗansu yaran da yake shaƙiyai ne ‘yan iska suka kira buwa da manzon Allah suna faɗin bakaƙen maganganu suna koran annabi da ainihin duwatsu sai da ya zo daidai wato wata gona wani babban lambu ya gane lambun na mutanen makka ne waɗansu manya guda biyu a makka amma kuma kafirai ne saboda haka sai manzo Allah kawai yanke hukunci ya ce bari ya shiga cikin gonan da ya shiga cikin gonan sai yaran ba su shiga ba saboda ya karkata kaman zuwa ga 'yan uwansa yana kiga cikin gonan sai masu gonakan suna can suna zaune wajen shakatawansu sai suka hango suka ce aje a tambayi waye shigo da shi da waye suka tura ma'aikatansu da ma'aikatan suka zo sai ce ai muhammad ne bin abdullah tunda in ya ce nabiyullah ko rasulullah za su je ƙarya ne muhammad ne bi da abdullah tunda kowa ya riga ya san shi shi yaron su ya garza ya aguje ya je sai ya ce ai wane wane ne suka ce a wannan nan garinmu ne garin garinmu ne ka je ka karɓe shi amma kar ka karaso da shi wajenmu karɓe shi ka ajiye shi a wani waje ka bashi shi ‘ya'yan itace ka ba shi ruwa saboda haka kun ga annabi ya samu mafaka na ƙwarya-ƙwarya a da ainihin birnin ta'ifa a cikin lambu ko gonan mutanen makka wanda suna daga cikin yan uwansa wanda a makkan adawa suke da shi amma nan sun ce a sassauta masa Shi ne wannan bawan Allah da ya je samo 'ya'yan itace da komai kawo wa annabi maza Allah da ya zo ce bismillah sai ce a'a to kun san ma'aikacin gona shi ba ruwansa don ya kamata a ce in kana ma'aikace kana karamin ma'aikace ka zamo very simple girman kai bai da kyau ko ka kasance baka ba za ka zama flexible ba yana da wahala in ba za ka amfana ba ai in kana karami ka zama flexible sai ka amfana da abubuwa da yawa amma ki babba dama wani lokaci babba ne ki ya san abin da ya taka akwai in bai motsa ba ma mai yiwa shi fa in kwamɗinsa yana shiga kai ko in baka motsa ba to yunwa za ta kassara ka to ka zama flexible wanda zai iya karɓan ko adopting ɗin kowane abu har ya zauna ya saba da bakin da suka shigo ya ce aini bismillah nan ni na ji kayi ka faɗi wata kalma ni tun da na zo kasan nan ni ba ne ina aiki a nan ban taba jin wanda ya faɗi wannan ba ya ce ya aka yi haka ya ce aini annabin Allah ne ya ce aini manzon Allah ne sunan Allah na kira na ce bismillah ya ce to kai annabin Allah ne ya ce eh. kai mutumin ina ne ya ce ne mutumin ninawa ya ce ninawa ya ce ninawa kuwa akwai wani annabi da aka yunus alaihi sala. ya ce annabin Allah ne ya ce a aka yi kasan yunus to shi ne sai sumbaci kafan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walansu da yawa cikin littafan tarihi suka ce ya ce wa manzo Allah ya faɗa masa menene addinin nan zai karba amma asalinsa shi ba nasare ne saboda haka ya karbi addinin Allah to can da ya tashi ya koma wajen iyayen gidansa suka ce muna ganin duk abin da kuke ya muka ga kasun bace shi yace ce ai mini bayani ne abin da ya faɗa fa gaskiya ne kaza kaza suka ce kai kana ba kar ka yadda ka canza ka karbi wani sabon addini wannan fa dan uwanmu ne amma ba mu karbi addininsa ba eh mu abin da muka ce ka karbe ki ka baki ƴaƴan itace ka baki ruwa idan ya huta sannan ya kama hanya ya tafi abin sa amma menene na karban addinin sa ina ruwanka shi kuma ya riga ya karbi addinin saboda ya riga ya gane gaskiya manzo Allah ya fito ya kamo hanya ya dawo birnin makka a takaice dalilin da ya sa na kawo wannan domin mu kawo abin da yake kama da wannan don haka karka dauka wai gona ce wanda take cikin sana'a kowa bulla mai yiwa hanyar ma ba kowa ne yake bi ba to waɗannan bayan Allah bayan kwanaki aka zo aka ce musu ai golan su kayan amfanin yana ta zuba yana ta zuba me yasa ba za su girbe ba saboda duk talakawa suna Allah Allah ranan girbi ta zo domin sun san abin da mahaifinsu yake yi waɗannan ba za su kauce ba su kuma talakawa ba su sani ba waɗannan magadan su riga sun kulla tsiya Allah Ta baraka wata ta'ala ya yi maganinsu amma sun saduda Allah ya daidaita musu al'amura saboda haka da suka ji labari kawai suka ce ayi yi kuwa amma kare ya kuwa fiye da yadda baba yake ba da ya kuwa ai kun ga sun dauki darasi kenan إن عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون lalle ya yi kusa ubangiji ya canza mana mafi alheri da gare ta lalle mu muna yi zuwa ga Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu da gona wato wanda take mafi alheri ya dawo musu da 'ya'yan itacensu kuma za mu iya cewa har da ƙari suka kira talakawa aka je aka yanke talakawa suka dibi nasu su ma suka dibi nasu ya zama musu darasi suka ci gaba da aiwatarwa cikin rayuwarsu gaba daya shine ubangiji ta'ala ya ce ku dauki darasi a cikin wannan kisa kazalika al'azabu wala azabul akhirah azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun to kazalika azabu haka azaba take a duniya ko a lahira ga duk wanda ya saba ba Allah wannan kazalika azabu yana da alaka mai karfi da abin da muka fara da farko inna balawnahum kama balawna ashabal janna lalle mu mun jarrabe su suwa mutanen makka da matsaloli iri daban-daban suna cikin ni'ima iri daban-daban sai Allah ya canza musu da damuwa iri daban-daban alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawa jahannama yatlawnaha fa bi'sal qarar suna cikin ni'ima iri daban-daban yaza an kana cikin ni'ima iri daban-daban in ka saba ma Allah to sai Allah ya canza sai ya turo maka ni'ima iri daban-daban ka rasa kuma yadda zaka yi dole ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sa Allah ce kazalika al'azabu haka azaba take duk wanda ya bi irin hanyar su duk wanda yayi ya saba wa Allah ko yayi abin da bai dace ba to Allah yana iya azabtar da shi a nan duniya sannan kuma asani wala azabul akhirati akbaru azabul lahira fa tafi wannan domin ba yadda za a yi azaba wa mutum saboda laifinsa a nan duniya a lahira kuma a kyale shi na azaban lahira ta fi tsanani amma kun ga idan haddi ne mutum ya saba ma Allah kai masa haddi to haddi nan zai iya kankare masa laifuffukansa wata mata da ta yi zina a zamanin annabi har ta ɗauki ciki ta zo da cikin zina ta ce ya rasulallah na tuba zuwa ga Allah na yi zina shi na ɗauki cikin zina a zartar mun da hukunci maza Allah ya ce ah ya ce da ciki kuma a a ki bari sai kin haihu sai ya kyale ta bai danka ta hannun kowa ba abinda annabi yake nufi shine ta je ta tuba in ba ta dawo ba manzo Allah ba zai neme ta ba amma da ta haihu ta sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce kin dawo eh tana son azattar mata da hukunci kina so a miki hukunci eh a to ga yaro ta ce ga yaro nan ai har ta yaye shi ma yana cin abinci shi ne mazu Allah ya ce to a karbi yaron tun already ta yaye shi kuma ta riga ta zo wajen manzon Allah ta tabbatar da ya yi mata dabara ya sallame ta ita ba ta gane ba amma ta sake dawowa sai mazu Allah ya ce to shi kenan ya ce a karbi yaro saboda a tsari kana shugaba na musulunci mai zartar da hukunce-hukuncen musulunci duk wanda ya zo ya maka ikirari ya dage to fa dole ka aiwatar masa da hukunce, in ba ka ban kaje lahira kai za a tuhuma sai manzo Allah ya ce sahabbai ku zo ku zartar mata da hukunci aka je aka zartar mata da hukunci tunda ta taba aure aka jefe ta bayan an jefe ta annabi ya ce a mata wanka a sanya mata likafani a kawo ta zai mata sallah sai da aka kawo ta sai sayyidina Umar ya ce yaya za ka zo kai mata sallah bayan ta yi zina ta ɗauki ciki har ta haihu a dalilin zinan sannan kuma kai annabi ka zo kai mata sallah ka jagorance yin mata sallan gawa ba zai yi ba sai dai a kawo waɗansu ƙaruma-ruma kawai waɗanda za su zo su yi mata sallah mazu Allah ya ce kai Umar laka taba taubata law qutimat bayna sab'ina min ahli al-Madina la wasi'atuhum wallahi wannan mata ta tuba da za a dauki tubanta a raba wa mabarnata sab'in na mutanen Madina wannan tuba ta ishe su shiga aljanna gaba daya to sai sai jikin sayyidina Umar yayi sanyi tunda ta riga ta tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubanta amma ta haddi kike nan magana ta kare tana mutuwa aljanna za ta je in aka yi takin alkiyama tana nan cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya karbi tubanta Tunda daga an ce mutum saba'in za su iya amfana da tubanta ita kadai kai ko a yanzu in ka tuba ko babanka ya zo zai kamfaci wani abu ba za ka bar shi ba za ka ce a'a baba ka bari sai na tsallake in ya so in na tsallake a lahira to nan kuma zan waiwaye ka idan za a saurare ni zan nema maka alfarma amma ni ma dai na yi iyaka kokari ina son in wallahi babu mutumin da zai tuba a ce a cikin tubansa za a yagi wani abu a bada wani ya yadda yana da wahala amma ga ta ta tuba laqad taba tawbatan law qutimat bayna sab'ina min ahli almadina lawati'atum mutum saba'in masu laifi shine wadansu malamai suka ce to masu kaba'irai Wadansu suka ce masu saga'irai Wadansu suka ce wanda suka hada duka biyu amma kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan bai ambace wadansu irin masu laifi bane saboda haka kazalika al'azabu haka azaban Allah take inda an azabtar da mutum a nan duniya ba uquba na haddi ba inda an azabtar da shi a nan duniya to wala azabul akhirati akbaru azaban lahira ta fi girma laukanu ya lamun da sun kasance suna sani saboda haka su shiga taitayinsu sai Allah ya ce mai إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون wannan ɓangare guda kenan ayoyin da za mu karanta za su yi mana bayani ne dangane da matsayin masu tsoron Allah wanda dukiya ko 'ya'ya ko jin daɗi ko wata martaba ko ni'iman da suka samu ba sa juyar da su gabarin yin ɗa’a wa Allah ba sa saɓon Allah waɗannan su ne masu tsoron Allah yasa Allah ta'ala ya ce inna lil na inda rabbihim lalle ga masu tsoron Allah a wajen ubangijin su jannatin na'im suna da aljannan ni'ima ta musamman tunda waɗancan sun saba ma Allah Allah ya azabtar da su ko ya wahalar da su a nan duniya amma da suka saduda sai Allah ta'ala ya sassauta musu sai kuma ya bi da gargadi cewa kazalika zaɓu. wal'azab al'akirati akbaru laukanu ya alamun to jikin kowa ya riga ya yi sanyi to shi yasa domin a tsaitar da bayin Allah shine aka ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im bi ma'ana inna jannatin na'im lalle aljannan ni'ima iri daban-daban a lahira ta tabbata lil muttaqina ga masu tsoron Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu saboda haka idan a nan duniya kana cikin masu tsoron Allah ka bar kallon wahalan da kake ciki da matsalolin da kake ciki ka ci gaba da yin biyayya wa Allah ka kasance mai tsoron Allah ba ka samu ni'iman duniya ba za ka samu ni'iman lahira dana ubangiji ta'ala ya mayar da martani ga kafiran makka musamman ma masu hali suna cewa yadda Allah ya ba su duniya to in an je lahira ma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin ƙara musu kullun jayayyansu kenan suna raina talakawa waɗanda suke a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna ce yadda Allah ya barku cikin talauci a nan duniya to idan an je lahira ma cikin talauci za a je kuma fiku idan ma Allah ta'ala ya dan daga darajar ku to sai dai mu zamo daidai wa daida kamar yadda yazo a cikin ainihin suratu maryam Shin Allah ta'ala ya ce afanaj'alul musulmi na mujrimin yanzu shi za mu sanya musulmi masu miƙa wuya ga Allah kalmujirimi na kamar ainihin mujirmai, maɓarnata, ranar tashin alkiyama malakun kai takumun me yasa kuke irin wannan hukunci ku kafirai marasa hankali da tunani kuna yanke hukunci cewa an je lahira kuma kuna da gata amlakun kitabun fihi tadrusun ko kuma kuna da wani littafi ne wanda kuke karantawa inna lakum fihi lama takhayyarun a cikin sa kuke zaben abin da kaga dama kuna bayyanawa saboda kuna da mulki ko kuna da kuli ko Allah ya ba ku martaba a nan duniya am lakum aymanum alaina baligatun ila yawmil qiyama ko kuma kuna da rantsuwa ne da yarjejeniya da takaddan da aka rubuta wanda muka dauke alkawari muka buga sitam aligaton, wanda take da ƙarfi ila yaumil qiyama za ku je filin alkiyama da wannan takadda saboda Allah ya ba ku mulki ya ba ku dukiya ya ba ku yaya ya ba ku dama a nan duniya kun samu yarjejeniya in an je lahira ma haka ne inna lakum lama taqumun shi yasa kuke wannan hukunci salhum ayyuhum bi zalika za'im ka tambaye su wane ne mai lamuni in an je lahira wanda zai wuce musu gaba ya ce ya Allah waɗannan duk da kasancewa sun saba maka ai masu kuɗin duniya ne ko masu mulki ne ko waɗanda suka ji daɗi ne a duniya bai kamata ko bai dace a ce a nan lahira a sanya su a wuta ba saboda haka ni zan tsaya musu to shin akwai wanda ya tsaya ne ko akwai wanda zai tsaya ne ya yi fito na fito da mala'ikun Allah ba ma da Allah ba am lahun shurakawa ko kuma suna da shaidu ne ko suna da iyayen gida ne falyato bi ihim in kano sadikin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To waɗannan su zo da shaidunsu, su zo da iyayen gidansu, waɗanda za su kwata musu haƙƙi ranar takin alkiyama, in kano sadikin idan sun kasance masu gaskiya. to kai mai sauraro ya za ka fassara waɗannan maganganu waɗannan tahaddi da Allah ta wa wata ya ko a tahaddiyat ya za ka yi ka fassara su tun daga abin da Allah yake faɗa ko suna da kaza ne ko suna da kaza ne ko suna da kaza ne kuma ko suna da su su ce sun yi da Allah karya ne yarjejeniyar da za a yi da Allah a kubuta ranar tashin alkiyama wato ita ce ta ainihin imani idan mutum ya mutu da imani ko da ƙwayan zarra ne to akwai yadda za a tsamo shi bayan ya gama wahala tunda akwai waɗanda za a sanya su a gidan wuta sai an babbaka su sun zama baka ƙirin kamar waɗannan manya-manyan gawayin da muke gani sai sun fi manya-manyan gawayin nan baƙi ƙirin sannan saboda imanin da suke da shi idan mala'iku suka duba sai su gansu suna ɗan haske akwai wani haske da idan aka yi ruwa haka da daddare akwai wani ƙwaro haka nan za a gan shi yana fitar da haske eh yana fitar da haske to su ma irin wannan alama za a gani duk gangan jikin ka da gaba ɗaya baki kirin ne amma wannan haske sai ya fito ɗan fet wanda da me za mu kwatanta shi kamar da ƙwayan zarra ko kan cinnaka ko kan tururuwa eh, da irin wannan za mu siffata shi shi ne za a ringa gani yana ɗil-ɗil a ce mala'iku su tsamo shi daga gidan wuta wannan yana da imani a je a wanke shi a ma'ul haya sannan a shigar da shi aljanna bayan mala'iku sun gama nasu annabawa da manzanni sun gama nasu tun da farko ma bayan Allah waɗanda za su yi ceto na gaskiya ba na cuwa-cuwa ba sun gama nasu sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala da kansa zai zo don akwai hasken imanin da zai kasance a jikin waɗansu gumagumai baƙaƙe ƙirin wanda ma mala'iku ba za su gani ba sai Allah ne da kansa zai gani sannan Allah ta'ala ya zo ya ceto ceto na ƙarshe kenan bayan nan kuma sai a yanka mutuwa sana ce yan aljanna kuludan. babu maganan fita ya ko yan wuta da dawwama babu maganan fita to anan waye zai zo ya ce ga shaidansa tun da shi an baki duniya a sake baki lahira alhali matsiyaci ne ko kuma mujirimi ne ko kuma wanda zai ce shi mai mulki ne ko shi gwamna ne ko shi shugaban ƙasa ne ko shi babban basarake ne ko shi multimiloniya ne wanda zai je gaban Allah da shaida ko da wani dalili ya ce ba za a azabtar da shi a gidan wuta ba bai isa ba saboda haka waɗannan ayoyi suna tsoratar da mu lalle mu shiga mu. amma masu tsoron Allah wannan suna cikin kwanciyar hankali suna cikin ni'ima iri daban-daban sai Allah ya ce yawma yukfafu an saqin يوم يكتب عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يخف عن ساق تو wannan aya kun san akwai malaman tauhidi da malaman aqida ana ta kikikaka wajen fassara saboda yadda yazo zahiri wadan suna wahala, haka wasu kuma suna ce akwai gyara a ciki to tun da an gwada mun lokaci yayi anan ya kamata mu tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh